Muhimmin aiki a bitar kasafin kuɗin shine kira da kwamitocin majalisa ke yi wa shugabannin hukumomi da ma'aikatun gwamnati ɗaya bayan ɗaya suna kada kasafin ma'aikatunsu wanda yakan taimaka wa majalisar wajen tantance wasu batutuwan da aka kiyasta cikin kasafin. Manyan jami'an gwamnati a wannan shekara dole ne su miƙa wuyansu domin amsa tambayoyin 'yan majalisar kan sha'anin kasafin kuɗi da aka ware wa ma'aikatunsu a wannan lokaci kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi umarni. directed all ministers and heads of agencies to be personally available for budget defense. A nan shugaban Muhammadu Buhari ne yake yi wa ministoci da shugabannin hukumomi gargadi cewa lallai su ne za su je gaban kwamitocin majalisar da kansu ba wai su yi aiki ba. A lokacin da yake yi wa muryar Amurka ƙarin haske akan matakin hukunci da majalisar za ta yi wa shugaban hukumar da bai bi umarni wajen halartar zaman kare kasafinsa ba. Sanata mai wakiltar jihar Neja ta gabas Muhammad Sani Musa ya yi bayani cewa ɗabi'ar ƙin halartar kiran da aka saba yi wa shugabannin hukumomin gwamnatin lokacin yana cikin damuwar 'yan majalisar. Mun ɗauki aniyar cewa duk wanda aka kira a ranar da ya kamata a kira sa bai zo ba, to mun tabbatar cewa baya buƙatar kasafi a nashi ma'aikatan. Kuma haka sakamakon za ta zama. Sai ku hana shi. kwarai da gaske. Kundin tsarin mulki ne ba ku wannan hurumin ko? Ya ba wannan matakin. Ya ba mu dama mu ɗauki wannan matakin saboda dole ka zo ka gaya mana mai kashin fiɗa za ka yi. Ta ina kuma kuɗin nan ai kasafi ne aka yi na ƙasa ga baki ɗaya. tun da kai baka iya zuwa ka gaya mana abin da za yi ba wani na da niyyar ya zo wannan kuɗi kuma ana neman sa ko ta ina sai mu ɗauki wannan kundin da aka kai niyyar zama za a yi da kai mu ɗauka mu kai wani wuri abu ɗaya ne da ba za mu iya ɗauka ba shine kuɗaɗen albashi da sauransu amma wai wani capital project za mu ɗauka sai mu kai inda muka san al'ummar mu za su more wannan abu distinguished senator muhammad sani musa za ka iya gaya mana ko kashi nawa cikin ɗari ne aka aiwatar da kasafin kudin shekara 2020 dinnan domin bullar corona ta sa kun sake mata garan bawul. a yanzu da nike magana an sake kudin kashi an sake kusan kashi 50 na kasafin da aka yi na 2020 wanda yake kuma muna sa ran kafin shekaran ta shuɗe zuwa wata mai zuwa za su sake sake mana kusan ah, kashi 20 ya kama kusan kashi 70 na wannan adadi da aka yi to kaga kuwa an samu ci gaba ya zuwa yanzu dai majalisar dokoki ta riga ta yi wa kundin kasafin kuɗin karatu na biyu wanda yake nufin an kai sigar da shugabannin hukumomin za su fara kare kasafin ma'aikatunsu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya